يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما حقيقه idan kuka ji tsoron Allah kuma kuka faɗi magana ta daidai Allah zai gyara muku ayyukanku ya karɓe su kuma ya kankare muku zunubanku duk wanda ya biyayya ga Allah da manzansa to haƙiƙa ya rabauta rabo mai girma babu rabon da ya kai shi shine rabauta da yardar Allah da shiga aljanna